radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله وسلم وزد وبارك على رسول Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum. Hausa Radio BOH kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinmu na safiyar yau Alhamis. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu. Da farko dai muna ɗauke da labaran duniya. sannan sai kuma shirye-shiryen da suke biye wato duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin tarbiyya da kuma shirin afirka a yau to waɗannan dai su ne abubuwan da dan allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa to kafin mu je ga shirye-shiryen namu muna taya al'umman musulmi munan zagayowar ranar maulidin manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi da alayensa da kuma makon haɗin kai wanda aka fara daga yau din nan Allah madauki sarki sanya mu a ƙarshen inuwan ceton ma'aiki ya kuma haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye shirye mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 nan dai kadan za mu fara da labaran duniya wanda abdullahi salo katsina zai karanto to da farko ga muhimman kanunsu jagoran junju halin musulunci na kasar iran ya aike da sako ga matasan kasar faransa akan cin zarafin ma'aiki a taron najeriya kuwa za a gina sabbin filayen sauka da tashin jiragen sama guda goma a fadin kasar dan takarar shugabancin kasar amurka karkashin inuwar jam'iyyar democrat joe biden ya kada kuri'arsa yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran junju halin musulunci a kasar iran ayatollah sai al khamenei ya aike da wani sako zuwa ga matasan kasar faransa dangane da abin da yake faruwa na cin zarafin manzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar ta faransa a cikin sakon nasa wanda aka wallafa a shafin sana twitter jagoran ya ce da matasan kasar faransan ku tambayi shugaban kasar ku akan cewa me yasa yin batunci ga manzan allah ya zama yanci ne a kasar shin ma'anar 'yanci ita ce yin batunci da tozarci musamman ga mutane masu daraja shin wannan aikin wawanci ba zai zama tozarci ga musulmi waɗanda suka kaɗa masu ƙuri'a har zama shugaban ƙasa ba tambaya ta biyu kuma ita ce shin me yasa yin shakku akan batun kisan gillan da aka yi wa yahudawa a yakin duniya na biyu ya zama laifi idan mutum ya nuna shakku kan faruwar haka ma a ƙasar faransa za a ɗaure shi a gidan kaso na tsawon lokaci amma koyon batunci da tuzarci ga manzan Allah ya zama ba laifi ba ne kowa yana da 'yancin yin hakan gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa za ta gina sabbin filan sauka da tashin jiragen sama har guda goma domin bunƙasa harkoki na zirga-zirga sufuri a ƙasar ministan jiragen sama hadi sirika shine ya shaida hakan a lokacin da ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin jiragen sama domin kare kasafin kuɗin ma'aikatan sufurin jiragen sama na ƙasar hakan ya faru ne dai a lokacin da kwamitin majalisar ya nuna ɓacin ransa akan lalacewar kayayyakin aiki a filayen jirgin saman mina da na zuru da ajakuta minista sirika ya shaida cewa gwamnati mai ci da majalisar ƙasa sun yi ayyuka waɗanda suka dace ga bangaren ayyuka na filayen jiragen sama ta lokacin da gwamnati ta kama mulki a shekara ta 2015 ya ce filayen jiragen sama suna matuƙar kawo wa arzikin ƙasa ci gaba kamar yadda ya bayyana cewa akan wannan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matsayar gina sabbin filayen jiragen sama guda bakwai a jihohin anambra benue ikiti nasarawa iboni gombe da wasu jihohin ya kuma lura da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amshe filayen jirgin sama na kebbi osobi da dutse yayin da gwamnatin jihar gombe ta rubuta wasiƙa ga hukumomin gwamnatin tarayya na buƙatar a amshi filin jirgin saman na gombe dan takarar shugabancin ƙasa a ƙasar amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar democrat joe biden ya kaɗa ƙuri'a a jihar sa ta delaware tare da mai ɗakin sa inda a halin yanzu kimanin mutane fiye da miliyan 74 ne na amurkawa suka kaɗa ƙuri'unsu yayin da ya rage saura kwanaki shida a kada ƙuri'un a hukumance bayan da ya kada ƙuri'arsa joe biden ya bayyana cewa babban abin da yake matsayin ƙalubale a halin yanzu ga ƙasar amurka shine yadda za a murkushe cutar covid-19 wadda ta addabi jama'a kuma ta laƙume rayukan dubban ɗaruruwan amurkawa ya ci gaba da cewa abinda shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi ya tabbatar da gazawarsa wajen tunkarar wannan cuta wadda take da matukar hadari yanzu haka dai adadin mutanen da suka kada kuri'a a kasar ta amurka a kai kimanin kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin waɗanda suka kada kuri'a a shekara ta 2016 yanzu dai joe biden ne kan gaba a jin ra'ayin jama'a ta fuskacin samun nasara a zaben shugaban kasar ta amurka to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran Ma'aikata harkokin cikin gida ta gwamnatin sana'a a ƙasar yaman ta sanar da cewa an gano waɗanda suke da hannu wajen kashe ministan kula da harkokin matasa da kuma motsa jiki Ma'aikata harkokin cikin gidan ta gwamnatin sana'a ta bayyana cewa mutanen guda biyu dai an gano su ne bayan gudanar da wani aiki na sirri inda jami'an tsaro na cikin gida suka gudanar da samame a maɓoyarsu an da yi musarauta da su inda aka kashe ɗaya daga cikinsu an kuma kame ɗaya mai suna yasir muhammad wanda yanzu haka ya samu raunuka kuma ana kula da shi a asibiti mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida na gwamnatin sana'a abdulhalik al'ajari ya bayyana cewa matasan sun kaddamar da waɗannan hare-hare ne a kan ministan harkokin matasa da kuma motsa jiki a ranar talata ta gabata a lokacin da yake tafiya a cikin matasa a cikin birnin sana'a a nasa bangaren mamba a majalisar gudanarwa ta kungiyar ansarullah muhammadu bukhaiti ya bayyana cewa suna zargin kawancen saudiya da ke kaddamar da hare-hare a kan kasar yaman da hannu kai tsaye wajen aiwatar da wannan kisan gilla domin kuwa wannan ba shine karan farko da suka aiwatar da irin haka ba kuma dukkanin waɗanda suke da hannu a wannan hari mabiya ne ga ƙawancen na saudiya babban limamin masallacin birnin kudus a sheikh ikrama sabari ya bayyana cewa gobe juma'a za ta zama rana ce ta nuna fushi da kuma kariya ga manzan allah dangane da abin da yake faruwa na cin zarafinsa a wasu ƙasashe na turai malamin ya bayyana cewa dukkanin musulmi na duniya suna kallon zane-zanen batunci ga manzon allah a matsayin tozarci a gare su baki daya shak ikrama ya bayyana cewa yin tozarci ga manzon allah tozarci ne ga musulmi kusan biliyan biyu da suke rayuwa a duniya da kuma hakan ba zai taba zama hujja ta nuna ra'ayi ko kuma faɗin albarkacin baki ba kamar yadda ƙasashen turai suke faɗi ya bayyana cewa dukkanin yankunan falastinu a gobe za a gudanar da gangami na nuna goyon baya ga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa kuma nuna kyan amincewa da duk wani batunci da su tozarci a gare shi kamar yadda kuma za a nuna rashin amincewa da nuna kyama da ake musulmi a kasashen turai musamman ma dai a kasar faransa wadannan ne aka yi zane-zanen batunci ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da abdullahi salo ka zana kenan dauke da labaran duniya to bayan kun sha labaran duniya ɗin yanzu kuma bari mu je ga shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyar mu.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jakadiyar kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan ya dakatar da duk wani zaman taro na wata-wata dangane da batun palestinu tana mai cewa batun shirin zaman lafiya da ƙasashen larabawa suka gabatar a baya bayi da wani muhimmanci musamman ganin akwai shirin da kasar amurka ta gabatar na yarjejeniyar karni wannan kira na keli ya zo ne a lokacin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya duniya na wata-wata da aka gudanar a wannan mako ta hanyar wayar tarho kan batun yankin gabas ta tsakiya da kuma batun matsalar falastinu dalilin da ta gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadiyar ƙasar ta amurka a majalisar ta bayyana cewa muna damun kanmu a majalisar ɗinkin duniya da tattaunawa kan batun rikicin falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suna karance-karancen bayanai bayanai da an sha gabatar da su sau ɗaruruwa don haka lokaci ya yi da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai dakatar da duk wani zaman tattaunawa kan batun rikicin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda maimaici ne kawai da babu wani abu da zai haifar a ƙasa hakanan keli ta fayyace cewar idan aka yi la'akari da abin da ke gudana za a ga wasu tsirarun ƙasashe ne suke ta maimaita mahangar siyasar su da tsoffin manufofinsu waɗanda waɗanda tsawon lokaci suka gaza samar da hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu a tsakanin ɓangarorin biyu sakamakon haka keli take ganin shirin wanzar da zaman lafiya da ƙasashen larabawa da suka gabatar ba ya ɗauke da cikakken bayani da zai haifar da ɗa ido ballantana ya kai ga warware rikici da ke tsakanin Falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da zai kawo zaman lafiya da sulhu a tsakanin bangarorin biyu kawai abin da yankin ke bukata a halin yanzu shine kulla wata yarjejeniya da za ta kai ga wanzar da zaman lafiya da haɓakar harkar tattalin arziki da sanya hannun jari da za su taimaka wajen magance batun al'ummar falastinu kelly Craft ta yi da'awar cewa siyasar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar ta shiga tsakani a fagen kulla alakar jakadanci a tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasashen larabawa inda halin yanzu ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain bahrain da kuma sudan suka shiga cikin sahu wani babban mataki ne na kaiwa ga shirin zaman lafiya da ba a samu makamancinsa ba tun tsawon shekaru ashirin da biyar da suka gabata keli ta gabatar da tambayar cewa wasu amfanoni aka samu a tsawon zaman tarurrukan da aka gudanar a baya a matakan ƙasa da ƙasa musamman tarukan da shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa ya kira kuma menene bambancin su da zaman tarurrukan da suka gabata don haka abu mafi mahimmanci shine buɗe fagen gudanar da zaman tattaunawa na kai tsaye tsakanin hukumar Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila akan tubalin shirin wanzar da zaman lafiya da ƙasar amurka ta gabatar ƙarƙashin yarjejeniyar karni. a gefe guda kuma hukumar Falasinawa ta ƙalubalanci wannan kira na jakadiyar ƙasar amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft ta bakin ministan harkokin wajen hukumar ta falasɗinawa riyad almaliki tana jaddada batun gudanar da zaman taron ƙasa da ƙasa kan neman hanyar wanzar da zaman lafiya a ƙarƙashin tsarin ƙudurorin da aka fitar a majalisar ɗinkin duniya tare da bayyana wannan buƙata a matsayin hanya ɗaya tilo da za ta janyo hankulan falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan buɗe fagen tattaunawa da nufin neman hanyar wanzar da zaman lafiya a tsakaninsu amma duk wasu kame-kame da kiraye-kiraye da suke kare manufofin bangare guda babu wani tasiri da za su yi a batun wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya musamman a batun falasinawa da aka shafa tsawon shekaru ana zalunta Riyad maliki ya bayyana cewar maganar banza ce da'awar cewa Falasɗinawa ba su gudanar da zaman tattaunawa kan harkokinsu. Yana mai bayyana cewa akwai batutuwa da dama da aka tattauna a tsakanin Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma har an kai ga matakin ƙarshe kuma akwai shirin cewa ɓangarorin biyu za su tattauna kan batun abubuwa da aka amince da su a matakin ƙasa da ƙasa tun a shekara ta 1999. amma bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ɗauki matakin yin kafar ungulu ga waɗannan batutuwa kuma a halin yanzu gwamnatin amurka ta goya mata baya kan ci gaba da yin kafar ungulu ga yarjejeniyoyin da aka cimma a baya almaliki ya kara da cewa matsayinmu na dindindin shine ganin an wanzar da yarjejeniyoyin da aka cimma a ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da ƙudurorin da aka fitar a majalisar ɗinkin duniya amma siyasar gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ce a kullum take yin kafar ungulu ga dokokin kasa da kasa musamman kudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana mai buga misali da cewar haramtacciyar kasar isra'ila ba ta magana kan samar da yantacciyar kasar falastinu ballantana amincewa da wata kasa da za a kafa ta falasɗinawa iyaka dai tana ƙoƙarin aiwatar da bakar siyasar ta ta mamaya na yankunan falasɗinawa da ta fara tun a shekara ta dubu 1967 wannan ita ce siyasar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan birnin kudus da sauran yankunan falasdinawa misalin kokarinsa na ganin gabashin birnin kudus ya kasance mallakin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida don haka manufar gwamnatinsa ita ce warware rikicin falasdinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar rashin adalci kamar yadda a kullum gwamnatinsa ke son ganin an yi watsi da da haƙƙin falasɗinawa 'yan gudun hijira na dawowa muhallinsu tare da ci gaba da mame yankunan falasɗinawa kai babbar manufar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce ƙoƙarin mame yankin goro jordan da wasu yankunan falasinawa masu muhimmanci saboda haka munanan manufofin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ɗabi'arta ta rashin mutunta yarjeniyoyin da aka cimma da rashin bin doka suke hana al'ummar falasinawa amincewa da gudanar da zaman tattaunawa da ita kai tsaye ba tare da bangaren da zai sanya ido ba musamman ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa misalin majalisar ɗinkin duniya da za ta kai ga fitar da ƙuduri kan duk abin da aka cimma. うん。 harkokin wajen hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa riyad almaliki ya kuma jaddada cewar babu yadda za a samu kaiwa ga warware matsalar yankin gabas ta tsakiya ba tare da maidowa al'ummar falasinu haƙoƙinsu ba musamman 'yancin su don haka ya jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan hanzarta ɗaukar matakin aiwatar da hanyar wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kuma kowa ya yi aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarsa a nashi bangaren jakadan gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya gilan erdan ya nuna kin amincewarsa da kiran da wakilin al'ummar falasɗinu ya gabatar yana mai zargin shugaban hukumar cin kwarya-kwaryar falasɗinawa mahmud abbas da kin amincewa da duk wata shawarar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gabatar kan hanyar wanzar da zaman lafiya kuma shugaban hukumar ta falasɗinawa ya yi diran mikiya kan yarjejeniyar da aka cimma da ta kai ga kulla alakar jakadanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma sudan maimakon ya ɗauki hakan a matsayin wata dama da za ta buɗe wani sabon shafin tattaunawa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da hukumarsa hakika tun a zaman taron birnin beirut na kasar labanan a shekara ta biyu, ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta cimma matsaya a ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin larabawa larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen ƙungiyar da za ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila har sai gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta ɗauki matakin janyewa daga yankunan larabawa da ta mamaye tun daga shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar falasɗinu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967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 na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to madalla shirin duniyar mu a yau kuka saurara yanzu kuma sai shirin kuna duniyar bato muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin masu saurare. shiri ne na rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo ta hiram da farko kuna tare da naku dan uwa Siraju wanda yake kasar gambi a dan Nijar a cikin jihar tawa kenan insha allahu a ina wa kowa fata alkai alheri zan ba da tsokaci na kaɗan daga ciki abubuwan da suke ta faruwa daga najeriya amma fa ina tunanin wani abu akwai karamcin rashin adalci daga manya-manya shugabanni na najeriya fi sabilillahi eh, idan aka ɗauki wani bangare saboda gaskiya talaka ana kuntata mai cikin ƙasar najeriya sannan kuma duka korona nan mutane da dama an tsare sun bi dokokin gwamnati sannan kuma ba a kula da su a cikin gidajensu ba akwai waɗanda wallahi har cikin gidajen su ake iskar masu a wasu kasashen daban-daban ana kai musu abubuwa na tallafi eh, bisa da an tsare mutane a cikin gidaje to amma sai aka washi gari waɗansu wajaje duka ba a musu irin wannan ba assalamu alaikum Suna na mustapha rabilu da magaram niyyar da fatan kuna cikin koshin lafiya zan yi tsokaci akan zanga-zangan nan da aka yi a makwabcin ƙasa ta nigeria duk wanda ya haɗisa da allah ga tona mai asiri ko da wani ne kuma malaman Nijeriya Allah ya sa su farga su ci gaba da addu'o'i akan wannan abun su wayarwa mutane kai malamai da fastoci na Nijeriya wannan bala'i ne Allah kare mu. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Ni ne Usman Salisu Mane Suya. na fatan ku da ma'aikatan ku da sauran jama'ar al'ummar musulmi sun waye gari lafiya ina kuma ma al'ummar musulmi fatan alheri da murnar zagayowa wannan wata na fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji Allah ya sa mu kasance masu bin dokokin Allah ta'ala da umarninsa Allah ya ba mu ikon tashi a tarurrukan walidai da suka faru da

Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da makaran zanda da gaskiya ya kamata musulmi na duniya yi magana akan babban masallacin nan na ƙasar Faransa da ake zancen rikewa akan harkar ta'addanci nan duk abin da aka yi sai a ringa ma musulmai mummunan zato kamar a ce su ne duk wani abu duk wanda ya wani abu kawai a ce musulmai ne suka da wani abu kenan bai kamata ba shugabannin kasashen musulmi na duniya ya kamata su hoto ma shugaban kasar faransa magana bai kamata ba wannan waje da ake ibada a ringa magana rikici Dan me yasa za a rikici ai ba ka musulmi wani abun musulmi suka yi shi ba shi ba suka yi shi komi dai a ce su ne bai kamata ba a ringa ma musulunci haka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magana sanda sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger a wannan lokaci zan jinjina erdogan ne na turkiya akan yadda ya caccaki shugaban ƙasar faransa wanda ke nan yana yada siyasai kyama ga addinin musulunci da musulmai kowa ya san cewa ƙasar faransa ta yi nisa wajen wajen caccakan musulmai akan nuna cewa kamai su musulmai suna da tsatsauran ra'ayi da dai duka an sa abubuwa dai kuma gaskiya shugabannin kasar faransa da dama suna wuce gona da iri kan kallon da suke yi ma musulmai to wannan caccaka da shugaban turkiya ya yi wa shugaban kasar faransa kamar wata manuniya ce cewa musulmi za su iya haɗa kan su yi ca ga kasar faransa ko da wani shugaba na wata ƙasa da yake yi ma musulmai kallon hadarin kaji yana fatan sauran shugabannin kasashe na musulmai za su haɗa kai za su yi kamai su yi koyi da erdogan suma su caccaki duka wani shugaban ƙasa na turai wanda ke nuna kyama ga musulunci da musulmai wannan shine ra'ayina suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa a jamhuriyar niger ku tashi lafiya assalamu alaikum radio biyu BOH Radio Iran don gaisuwa da fatan alheri zuwa gare na tare da bukari daga birnin Agadis jamhuriyar Nijar. Eh, nima yana jinjina ma shugaban kasar turkiya yadda ya mai da martani gaskiya yadda shugaban kasar faransa yake cin mutuncin addinin musulunci gaskiya haka ya yi walla shugaban kasa na turki da ya mai da mai martani ya yi kuma kayan faransa aka ki sayan su su shayi kayan su kawa inda shugabannin kasa haka ne suke musu shugabannin kasashen namu na afirka da na laraba haka ake musu da yanzu sun shiga taitin su na gode biyo ci hausa na ta birnin agar sai nijar godiya nake Salamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga Zandar. To ma'aikatan BOH Hausa ina yi muku fatan alheri da ku da masu sauraron ku yau da gobe duka ina yi muku fatan alheri zan yi wani dan tsokaci game da mahukunta Najeriya da Nijar duk gaba daya. To su dai mahukuntan nan namu wannan abubuwa da suke waruwa ga ce 'yan Najeriya sun kagauta sun wasa rumbun tsimi suna kwasa abincin corona da aka kawo musu menene sa gwamnati ba ta taimaka ma bayan allah ba lokacin da ake zaman gida gwamnati tarihe mutane a cikin gida gwamnatin mai ci janar bahari tarihe mutane a cikin gida ta hana mutane su je su nemi dan kwabo da su su abin da za su ci yoya aka yi ne ba ta raba musu wannan taimako da ta samo daga kasashen duniya ba menene sa ai ba kowa ne aka yi tura suka bada a raba yan kasai to menene yasa bata raba musu dan danwa take mulki ai dan talakawa take mulki yana da kyau ka yi mana don Allah ka yi domin Allah anya kwa a haka ne ake son kowa ya hau mulki ya ci mulki in ka hau mulki ya kamance talakawan kasa ya kamance talakawan kasa da ma magoya bayan ka to ubangiji Allah kyauta na ku mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ina yi muku fatan alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci BOH Tira sunana Tahir M Tahir Jambulo Kano tarayyar Najeriya. hakika yau na shiga wannan shirin ne domin mai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa na zanga-zanga a kasar mu najeriya fisa bibillahi a wannan shekarun a ce muna cikin wannan yanayin a damu a ce sai an saka wasu bata gari sun su bata wasu abubuwan ga rashin tsaron boko haram ga barayi sata ga masu satar mutane ga abubuwa da yawa wanda bai dace ba amma da haka da kuta zanga-zanga marasa daɗi sun manta abin da ya faru a libya sun manta abin da ya faru a sudan sun manta abin da faru a mali a burkina faso na zanga-zanga da kasar algeria sun manta ai zanga-zanga a ba ta daɗi ba isa bidillahi ina kira ga su don allah su je da wannan zanga-zanga ta su kuma 'yan najeriya ne ko masoyan najeriya ne yanzu in ya ɗaya eh, ɗoyin guda sako daga tahir ɗan tahir bulo, jihar kano tarayyar najeriya To da hakan ne kuma za mu ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa idan mai kowa mai komi ya sake hada mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar muku da shirin daga nan birnin agadas ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. masu saurare kenan ta yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa tambayoyin da kuke aiko mana dangane da tarbiyya. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro tambayar mu ta farko a cikin wannan shirin ita ce wacce ta fito daga mai sauraron mu Malam Malam Sunusi Muhammad na garin Kwanni a Jamhuriyar Nijar wanda yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin tarbiyya na radio hausa biyu tehran a fatan kuna lafiya ina son idan akwai hali a faɗa mana yadda za mu tarbiyyantar da kanmu da kuma 'ya'yanmu ta yadda musulunci yake so madalla mai sauraron ku sunusi muhammad kwanni a jamhuriyar niger to madalla malam sunusi da farko mun gode da wannan tambayar taka sannan muna fatan kana tare da mu a cikin wannan lokacin don jin ansa da muka tanadar maka dangane da wannan tambayar taka da farko dai kamar mun taba ansa wannan tambayar a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata amma tun da ilimin tarbiyya ilimi ne mai faɗi muna iya ansa tambayar taka ta wani bangaren da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to Allah ta'ala ya aiko da annabawa da manzanni kimanin dubu ɗari da ashirin da hudu don su yi wa mutane tarbiyya ne Doka tarbiyya ba ta yara kadai ba hatta manya-manyan mutane ma suna bukatar tarbiyya sai dai bambancinmu da yara shine yara sukan yi saurin ɗaukar sabuwar tarbiyya fiye da manyan mutane kuma dalili a fili yake wato saboda manyan mutane sun tashi da wata tarbiyya don haka idan za a karanta da su sabuwar tarbiyya to sai an fidda wacce suke kanta kafin a koya musu wata tarbiyya sabuwa shi yasa a cikin addinin musulunci an fi himmatuwa da matasa da kuma yara a wajen ba da tarbiyya don su ba su da wata matsala wajen samun tarbiyya banda sabon tarbiyya da aka sanar da su don su ba su san wani abu ba banda sabon tarbiyyar da aka ba su don haka da sauki za su sami tarbiyya da halaye da ake son su dauka a wata zancen ana cewa kamar yadda ya shahara cikin mutane karatu a cikin yaranta kamar zane ne akan dutse sukan yi amfani da wannan magana ce don kudaitarwa wajen karatu a lokacin da mutum yake yaro ko kuma matashi duk abin da aka sanar da shi ba zai taba manta da shi ba don bai san wani abu kafin wannan ba da wannan dalili ne aka ce a koyawa yara aikin alkhairi tun ba su girma ba don kada su girma su je su ɗauko wasu halaye marasa kyau a waje don haka rabon allah gaba ɗayan su aikin su shine tarbiyyantar da mutane a cikin alkur'ani da dama ya zo kan cewa don ya tsarkake su don ya tsarkake su kuma ya sanar da su littafi da hikima don ya tsarkake su anan yana nufin tarbiya wato tarbiya tana zuwa kafin ma sanin littafi da kuma hikima sai dai a duk lokacin da Allah ta'ala ya aiko da wani annabi baya aiko shi zuwa ga yara kanana sai dai manya-manyan mutane ko kuma dai shugabannin su kafin a je ga yara a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi kira zuwa ga musulunci yakan fara da manyan mutane ne don idan sun karbi addinin musulunci koya wa 'ya'yansu addini da sauki ko kuma idan zan aika da sako na kira zuwa ga shugabannin kabila da kasashe yake aikawa wanda idan sun yi imani to samun mabiyansu yana da sauki na idan wani daga cikin shugabanni ya musulunta manza Allah yakan bar shi a matsayinsa na shugaba yakan ci gaba da ɗaukarsa a matsayin shugaban kabilarsa ko ƙasarsa sai dai zai haɗa shi da wani malami masanin addini wanda zai koya masa addini amma ba zai sauya shugabancinsa ba wannan ya nuna mana siyasar amincewa da dukkanin shugabannin da mutane suka zaɓa wa kansu ba shugabannin da aka tilasta musu ba ba a ɗora musu wanda ba sa so ba idan sun ga ba za su iya gyaran shi ba suna iya sauya shi da kansu naka tarbiyya a wajen manya-manyan mutane da shugabanni dole ne ta kasance tare da dalili da ilimi da kuma hankali da kuma kawo hujjoji da dalilai abin karɓuwa a wajensu banda haka ilimi shine asasin tarbiyya wannan haka yake a wajen manya manyan mutane ko kuma yara mutanen da suka kasance suna da ilimi suna iya rubutu da karatu a kowane harshe ne to za su sami saurin fahimtar abin da za a gaya musu na addini kuma na gaskiya amma akasin wanda ba su da ilimi don tsananin muhimmancin ilimi ga al'ummar musulmi za mu ga cewa a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kubutar da wasu mushrikan makka wanda aka kama a yakin badar saboda koyawa yaran musulmi ilimin rubutu da karatu da suka yi a nan malaman nan ba tarbiyya suka koyawa yaran musulmi a lokacin ba sai dai sun koya musu rubutu da karatun harshen larabci ne kadai karatu wanda zai ba su damar rubutun abinda suka ji na ayoyin alkur'ani ko kuma suka koya daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine asalin tarbiyya banda haka tarbiyya tana da ladubanta tunda ana yin ta ne saboda zaman duniya da kuma samun sakamako mai kyau a lahira da fatan mai sauraron musulunci muhammad kwanni ya amfana da abinda muka tanadar masa dangane da tambayarsa masu sauraro anan kuma za mu dasa aya sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. shirin amsoshin tarbiyya ga kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin na afirka a yau ai saurare lafiya. Afrika a yau. Jama'a masu saurari barkan ku da yau sannunku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin radio hausa voh da ke tattaunawa da masana ko sharhi kan wani batu da ya ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to a yau dai za mu leƙa sudan da yanzu haka batun kulla alaƙa tsakanin isra'ila da ƙasar ya bar baya da kura daga nan birnin agadas hassan barka ne ke buku sallama da fatan kuma za ku kasance tare da mu a cikin shirin. madalla babu shakka batun kulla alaka tsakanin kasar sudan da isra'ila na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a baya bayan nan wannan batu kuma na daga cikin batutuwa da ɓangarorin al'umma ke ci gaba da tofa lokacin baki musamman idan aka yi la'akari da cewa kusan kasashe uku suka sanar da kulla alaka da isra'ilar a shiga tsakanin gwamnatin shugaba trump na amurka isra'ila da sudan dai sun amince su dawo da dangantaka a tsakanin su yayin da shugaban amurka donald trump ya sanar cewa majalisar wakilan kasarsa ya ta cire sudan daga cikin jerin kasashen da ke daukar nauyin ta'addanci wata sanarwa ta haɗin gwiwa da amurka da isra'ila da sudan din suka fitar ta ce shugabannin sun amince da sabunta dangantaka tsakanin sudan da isra'ila da rufin kawo karshen zaman doya da manja da ke tsakanin kasashen biyu sanarwar ta ce shugabannin sun kuma amince da fara hulɗar tattalin arziki da cinikayya a tsakaninsu inda za su fara mayar da hankali ga fannin aikin noma ta karar cewa wannan mataki zai inganta tsaro a yankin tare da buɗe sabbin kofofin damar mulki ga al'ummomin sudan da isra'ila da gabas ta tsakiya da nahiyar afirka yayin tattaunawar da aka yi tawar tarho tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da takwaransa na sudan abdullah hamdok da shugaban amurka donald trump shugaba trump ya bayyana yarjejeniyar a matsayin ta zaman lafiya yana mai cewa karin kasashe nan gaba ma za su bi saho dai ma'aikatar harkokin wajen sudan ta sanar da kulla yarjejeniyar tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasar da isra'ila wadda ta fara da haɗin gwiwa a fannin aikin gona wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta ce sudan da isra'ila sun yanke shawar kawo ƙarshen tsamin dangantaka a tsakanin su inda suka dawo da dangantaka ta hanyar farawa da yarjejeniyoyin cinikayya da tattalin arziki waɗanda suka mayar da hankali kan aikin gona domin amfana wa al'ummomin ɓangarorin biyu ma'aikatar ta kuma ƙarar cewa za a gudanar da taro tsakanin wakilan ƙasashen biyu cikin makonni masu zuwa dace manufar taron ita ce ya cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin da suka shafi aikin gona da cinikayya da tattalin arziki da safar jiragen sama da harkokin shige da fice da sauran wasu fanoni da nufin cimma maradun al'ummominsu har ila yau sanarwar ta ce amurka da isra'ila sun bayyana niyyarsu ta taimakawa sudan wajen inganta wadatar abinci a kasar da lalabo damarmakin tattalin arziki da take da su da yakar ta'addanci da kaifin kishin addini al'ummar falastinawa da mana yankin gabas ta tsakiya na ci gaba da mayar da martani kan yarjejeniyar kasashen shekaru 25 da suka gabata kasar masar da jordan sun kulla irin wannan alaƙa da isra'ila sai dai hakan bai kai ga samar da zaman lafiyar da kasashen larabawa ke fafatakar samarwa ba kungiyar kasashen yankin larabawa ta nuna cewa a yanzu ba wasu muhimman wuraren da suka rage a yankin palestino duba da yadda isra'ila ta ci gaba da mamaye su saboda haka idan dama ta sai a koma hagu ta neman gwada yarjejeniyar da kan iya kai kasar palestino ga kafuwa ta hanyar sake wani sabon salo na kusantar juna. to wannan a matsayin tunatarwa kenan to madalla domin tattauna wannan batun dai na tattauna da salman farsi wani dan jarida mai zaman kansa a kasar ta sudan Tumalin Salmanu a matsayinka na ɗan jarida mai bibiyar al'amuran da ke faruwa ne da kullum a nan Sudan da farko kai ya kaji da wannan sanarwa ta kulla alaƙa tsakanin Sudan da kuma Isra'ila. To tsakanin da Allah wannan al'amari tsakanin sun mai da alaƙa tsakanin ƙasar Sudan da Isra'ila abu ne wanda yake da fuska biyu. Tun da dama Sudan kasan ƙasa ce wacce ta ginu akan ƙabilanci da wariyar launin fata. a bangaren bakaken fata musamman lardin darfur da ke yammacin kasar sudan da kuma jihar kurdufan ta kudu da arewa su wannan abu ne wanda gaba ta kai su in ji bahaushe gobarar titi tun da dama duk abin da aka yi wa ƙasar nan kusan ba a yi bangaren su ba an gyara arewa maso arewa ne bangaren larabawa to saboda haka mai da hulɗa da isra'ila tun da ita dama isra'ila ba ta mai ɗauki larabawa komai ba ƙasa ce wadda ta yarda da bakar fata ɗan afirka ya je cikin ta ya rayu har ma ya samu kuɗin ta ya fito su kuma baka baƙaƙen fata ƙasar nan suna gurin haka to saboda haka su gaba ta kai su gobarar titi amma su larabawa ba sa son wannan al'amari to kuma su ne mafiya ƙanƙancin jama'a ba su da rinjaye a ƙasar. malam salmanu akwai rahoton da ke cewa an gudanar da wasu jerin zanga-zangogi haka na nuna adawa dangane da ita wannan yarjejeniyar da sudan ta sanar tabbatar cewa ta cimma da isra'ila bayan shafe dogon lokaci ana ta boye-boye akan wannan manufar wani karin bayani ne za ka yi mana to wannan yan zanga-zanga da kake gani al'ummar sudan suna fita suna yi kan kwalta wai me yasa aka mai da hulda ka kare musu kyau da eh, ka kare musu kallo da kyau za ka ga cewa larabawa ne da wuya ka samu baƙaƙen fata a ciki in akwai baƙaƙen fata ma dai sai irin yan kucuku bamu nan wa'anda a'a yan baƙaƙen fata ne wanda yake suke yan bangaren nasu na can arewa maso arewa wanda bai wuce a ce ɗauko su aka yi haya domin su zo su zanga-zanga ba amma ainihin jihar kurdufan kamar yadda ne maka bayani da lardin darfur to da kuma dukkanin sauran wasu bakaƙen fata yana mai tabbatar maka cewa wannan al'amari su fa kai su daɗin daɗinsa suke ji a mai da hulɗa tsakanin ƙasar sudan da isra'ila domin su samu damar fita domin su je su nemo kuɗi a ƙasashen tukuya al'ummar sudan suka ji da wannan matakin bayan an bi wannan magana ƙasa ƙasa an binne ta wannan abu ya ɓata ran wato sheikh hassan abdullah turabi wanda a lokacin kasan shi ne mai ƙarfin faɗa a ji a cikin gwamnatin albashir mafarin aka ɗan yanke alaƙa tsakanin ƙasar sudan da ƙasar falasɗin kenan a ɓoye amma ba tare da kowa ya sani ba amma mu 'yan ƙasar da dama mun sani musamman 'yan jaridu da sauran masharhanta da ke cikin ƙasar nan to muna ga wannan al'amari da ya faru yanzu tamkar sudan ta rama abin da ya faru ne a wancan lokacin su kuma a nasu bangaren mutanen lardin darfur suna murnar faruwa haka tunda su bakake ne za su dinga zuwa kasar isra'ila domin cin rani domin samo wasu abubuwa wanda tun dama ana basu to zuwa kasar eh, isra'ila a gurin bakaken fata kasan nan wato su abu ne wanda za a iya cewa gaba ta kai su su kuma larabawa a nasu bangaren abu ne wanda suke gani tamkar cin fuska ne ake yi wa 'yan uwansu falasɗinawa malam salmanu wannan yarjejeniyar ta zo lokaci kaɗan bayan da haɗaɗɗiyar daular larabawa da baharan suka kulla yarjejeniya irin wannan da isra'ila ya za a kalli gwagwarmar da kasashen musulmi suka jima suna yi ta ganin an samar da kasar palestino ita wannan tambaya taka wannan tambaya taka ina mai tabbatar maka cewa dama an samu saɓani tsakanin kasar sudan da kuma kasar palestino wannan a lokacin marigayi tsohon shugaban falasɗina malam yasir arafat da kuma zamanin mulkin ariel sharon duk da dai ban iya rubuta ainihin date ɗin abin da ya faru ba wato date ɗin uh, shekarun ko watannin ba a lokacin amma ina mai tabbacin a wancan lokacin an ba da gudunmuwar jini sudan ta ba da gudunmuwar jini da aka bi da shi ta ƙasar masar aka tafi domin aje a miƙa wa falasɗinawa falasɗinawa sun gwale ƙasar sudan sun ce su larabawa suke so su basu jini ba wata ƙasar baƙaƙen fata ba a wannan lokaci da ke gwamnati ce ta albashir mu kan mu 'yan jarida an ja mana kunne kada mu ba da wannan labari mai shiru amma falasɗinawa sun dawo da wannan jini suka ce a maida shi sudan ba sa so a ƙarshe ƙasar masar taku a zamanin gwamnatin husni mubarak ta karɓi wannan jini an bi wannan magana ƙasa-ƙasa an binne ta wato wannan al'amari ni ine masa hangen a yau da za a kada ƙuri'a a ce kamar yadda 'yan kudancin sudan suka balle suka zo suka kada ƙuri'a ballewa suka balle a zo a kada ƙuri'a a ce mai son a mai da hulɗa da isra'ila ya zo ya dangwala wanda baya so ma ya zo ya dangwala ina mai tabbatar maka da cewa masu so a mai da hulɗa da isra'ila sai sun fi yawa domin su ne baƙaƙen fata a ɓangaren larabawa ne ba za a samu hakan ba amma ina mai tabbatar maka cewa ina mai yi maka hasashen cewa su baƙaƙen fata su sai sun dama sun fi jaye ƙuri'unsu su za su yi yawa ne akan cewa amai da hulɗa da isra'ila masauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki ina ga anan tilas zan sha barki a shirin na yau sai kuma wata hutuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. a shirin namu na yanzu amma da kima nasarar lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran da kurga da kuka ji jagoran junju halin musulunci na kasar iran ya aike da sako ga matasan kasar faransa akan cin zarafin ma'aiki a taron najeriya kuwa za a gina sabbin filayen sauka da tashin jiragen sama guda goma a fadin kasar dan takarar shugabancin kasar amurka karkashin inuwar jam'iyyar democrat joe biden ya kada kuri'arsa yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jagoran junjo halin musulunci a kasar iran ayatollah said al khamenei ya aike da wani sako zuwa ga matasan kasar faransa dangane da abin da yake faruwa na cin zarafin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar ta faransa a cikin sakon nasa wanda aka wallafa a shafin sana twitter jagoran ya ce da matasan kasar faransan ku tambayi shugaban kasar ku akan cewa me yasa yin batunci ga manzon Allah ya zama yanci ne a kasar shin ma'anar yanci ita ce yin batunci da tozarci musamman ga mutane masu daraja shin wannan aikin wawanci ba zai zama tozarci ga musulmi waɗanda suka kaɗa masu ƙuri'a har zama shugaban ƙasa ba tambaya ta biyu kuma ita ce shin me yasa yin shakku akan batun kisan gillan da aka yi wa yahudawa a yakin duniya na biyu ya zama laifi idan mutum ya nuna shakku kan faruwar haka ma a kasar faransa za a ɗaure shi a gidan kaso na tsawon lokaci amma koyon batinci da tuzarci ga manzon allah ya zama ba laifi ba ne kowa yana da 'yancin yin hakan gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa za ta gina sabbin filan sauka da tashin jiragen sama har guda goma domin bunƙasa harkoki na zirga-zirga sufuri a ƙasar ministan jiragen sama hadi sirika shine ya shaida hakan a lokacin da ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin jiragen sama domin kare kasafin kuɗin ma'aikatan sufurin jiragen sama na kasar hakan ya faru ne dai a lokacin da kwamitin majalisar ya nuna ɓacin ransa akan lalacewar kayayyakin aiki a filayen jirgin saman mina da na zuru da ajakuta minista sirika ya shaida cewa gwamnati mai ci da majalisar ƙasa sun yi ayyuka waɗanda suka dace ga ɓangaren ayyuka na filayen jiragen sama ta lokacin da gwamnati ta kama mulki a shekara ta 2015 ya ce filayen jiragen sama suna matuƙar kawo wa arzikin ƙasa ci gaba kamar yadda ya bayyana cewa akan wannan gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matsayin gina sabbin filayen jiragen sama guda bakwai a jihohin anambara benue ikiti nasarawa ibonyi gombe da wasu jihohin ya kuma lura da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amshe filayen jirgin sama na kebbi osobi da dutse yayin da gwamnatin jihar gombe ta rubuta wasiƙa ga hukumomin gwamnatin tarayya na buƙatar a amshi filin jirgin saman na gombe ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙasar amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar democrat joe biden ya kaɗa ƙuri'a a jihar sa ta delaware tare da mai ɗakin sa inda a halin yanzu kimanin mutane fiye da miliyan 74 ne na amurkawa suka kada ƙuri'unsu yayin da ya rage saura kwanaki shida a kada ƙuri'un a hukumance bayan da ya kada ƙuri'arsa joe biden ya bayyana cewa babban abin da yake matsayin ƙalubale a halin yanzu ga ƙasar amurka shine yadda za a murkushe cutar covid-19 wadda ta addabi jama'a kuma ta laƙume rayukan dubban ɗaruruwan amurkawa ya ci gaba da cewa abinda shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi ya tabbatar da gazawarsa wajen tunkarar wannan cuta wadda take da matuƙar haɗari yanzu haka dai adadin mutanen da suka kaɗa ƙuri'a a ƙasar ta amurka a kai kimanin kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a a shekara ta 2016 to madalla masu da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu gabatar muku sai kuma da idan allah a shirinmu na anjima na ranar kenan da za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shiryen amma kafin na madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu ni muhammad awal bauchi da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to kafin mu je ga ambaton shirye-shiryen da muke dauke da su da muna taya dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya ta farkin ahlus sunna waɗanda suke gudanar da bukukuwan maulidi na manzon tsira to kafin mu je ga shirye-shiryen namu muna taya al'umman musulmi muna zagayowar ranar maulidin manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi da alayensa da kuma makon haɗin kai wanda aka fara daga yau dinnan Allah madaukakin sarki ya sanya mu a ƙarshen inuwan ceton ma'aiki ya kuma haɗa kan al'umman musulmi baki ɗaya Thank you. Thank you.